Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Aisha Tisile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan goma sha uku a faɗin duniya. tare da waɗanda suka mutu sama da dubu biyar da saba'in. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara. a safiyar yau talata kotun kolin amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayya ta zartar da hukunce-hukuncen kisa a cikin shekaru goma sha bakwai inda ta yi watsi da hukuncin karamar kotu da ta yi kira da a sake nazarin ko salon aiwatar da kisan ya sabawa kariyar tsarin mulkin kasar. to kanin labaran kenan To idan ta tabbata cewa mai dokar bacci a hukumar EFCC ya koma gengedi, ina makomar yaƙi da almundahana a Najeriya kenan? a ƙasan nan yau an waye gari abu hudu ba shi da amfani arzikin ƙasar nan ba shi da amfani mutanen kirki ba su da amfani ilimi ba shi da amfani hankali ba shi da amfani to ko me yasa miyagun ayyuka ke ta ƙara yawaita tsakanin matasa a arewacin najeriya za ka wuce ka ga gungun matasa ana zanne babu makaranta babu sana'a babu komai kawai ana zane daga safe har dare banda hira da wani sannan za a ji ƙarin haske game da ɗaya daga cikin haɗuran motoci mafiya muni a Nijar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan goma sha uku a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da dubu ɗari biyar da saba'in. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara duk da cewar gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar. Kafar yada labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a kasar ta sanar jiya litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya fadawa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafi duk da yake ba su tabbatar da wanne ne zai ba da abin da ake bukata ba. An bayyana jami'in na cewa tuni suna nan suna sayan injina da samar da guri da kuma kayayyakin haɗa magungunan. CNBC ta ce ana sa ran kamfanoni biyu da za su yi aikin samar da rigakafin Moderna da Johnson Johnson za su fara gwajin maganin akan bil'adama a ƙarshen watan nan. Daga cikin sababbin matakan kariya da aka gindaya yau talata a Hong Kong sun hada da tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci ga masu amfani da motocin haya. haka kuma za a ci tare duk wanda ya karya dokar dalan amurka 645 dala dubu biyar kenan kudin hong kong an haramta wa gidajen cin abinci karban abokan hulɗa a cikin bayan shida na yamma haka su ma wuraren motsa jiki da gidajen rawa da kallo za su kasance a rufe domin bin umarnin shugaba Kari Lam wanda ya kuma sake takaita taruka daga mutum hamsin zuwa hudu kawai. Sababbin sharuɗan sun kuma tilasta rufe shahararren filin wasan yara na Disneyland a Hong Kong wanda aka sake budewa a watan jiya. Cibiyar kasuwancin na Asiya ta sanar da sababbin kamuwa da COVID-19 52 a jiya litinin 41 daga cikinsu daga cikin gida suka kamu wanda hakan ya sa hukumomi suka ba da sanarwar yiwuwar ƙara yaduwar cutar sosai akalla mutum 1,500 ne suka kamu da coronavirus a birnin tun barkewar annobar a safiyar yau talata kotun kolin amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayyar ta zartar da hukunce-hukuncen kisa a cikin shekaru goma sha bakwai inda ta yi watsi da hukuncin karamin kotu da ta yi kira da a sake nazari ko salon aiwatar da kisan ya sabawa kariyar tsarin mulki akan tsanani da azabtarwa. Lauyoyin Daniel Lewis Lee biyu daga cikin waɗanda aka tsara zartar da hukuncin kisan su a ƙarshen makon nan da kuma ɗaya wanda a watan gobe za a zartar da nasa sun bayyana cewa salon kisan na ba da maganin barci ka iya haddasa tashin hankali mai ɗauke numfashi. Kotun kolin da ke da rinjayen alkalai biyar akan hudu sun yi watsi da batun suna cewa jihohi sun amince da maganin wajen zartar da nasu hukunce-hukuncen kisan kuma kusan mutum ɗari aka zartar musu da kisan ta wannan hanyar ba tare da wata matsala ba. Gwamnati ta sanar da hujjojin masana daban-daban da ke nuni da cewa duk wata matsala sai bayan mai laifi ya mutu take bayyana in ji mafiya rinjayen mai shari'a sonia sotomayor tare da mai shari'a ruth brother ginsburg da mai shari'a elena kagan sun faɗi cewa mafi rinjaye sun amince da buƙatar gwamnati na neman amincewa cikin gaggawa don haka aka gaggau nazari a kai kusan fararen hula dubu uku ne mutum goma sha shida kullum ake kashewa ko jiwa raunuka a afghanistan a cikin watanni shidan farkon shekarar nan a cewar hukumar kula da hakkin ɗan adam ta ƙasar. hukumar kare hakkin biladama mai zaman kanta ta afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau talata a kabul inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da na bara duk da yake har yanzu yana yawaita raguwar da aka samu ta kunshi bangaren yara ƙanana inda aka kashe ko aka raunata 630 a wannan shekara idan aka kwatanta da 951 a bara inda aka samu raguwar kashi 33 cikin ɗari. hukumar ta ɗora babban alhakin akan akan taliban inda take zarginta da haddasa kusan rabin waɗannan kashe-kashen duk da cewa rahoto na nuni da cewa an samu kisan jama'a da kashi 24 da hare-haren 'yan taliban ke haddasawa idan aka kwatanta da shekara ta 2019 An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Za mu je babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda tun bayan kama Ibrahim Mago shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta Najeriya EFCC cece ce ke ta yawaita kulle yomin game da makomar daidaita al'amuran ƙasar da al'iblar da aka dosa inda wasu ke hamdala da abin da suka ce jinyar ƙasar ake wasu kuma ke wayo wayo Kan haka ne wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ilhikaya ya shirya mana wannan rahoton. Alhaji Ali Samari Travel na ɗaya daga masu korafin. Bawan Allah nan zai shiga taron mutane sama da miliyan ɗari haka zai fito da kansa ko security babu ina fashewa da kuka shi na talakawa ne amma yanzu ya manta da talaka. ce fa yanzu da kansa ya buɗu baki ya ce mu muke kuskure a rayuwar mu. Kun ce sai Buhari to ga abin da Allah ya bamu da shi ya bamu da Buhari. A nasa bangare mai mara shugaba Buhari bayan Alhaji Abdulkarim da Yabo da ke fatar gaskiya za ta yi halinta a binciken da ake yi AFCC e ya nanata damuwa kan tafiyar hawainiya da ya ce gwamnatin na yi. Saboda wannan kasa da sunan siyasa ba 'yan siyasa ba ne ba wanda suke da bukatar sun siyasa ba ne a ƙasar nan yau an wayi gari abu hudu ba shi da amfani arzikin ƙasar nan ba shi da amfani mutanen kirki ba su da amfani ilimi ba shi da amfani hankali ba shi da amfani da ana amfani da su da duk wani musifa ba mu shiga ba da yake kwaran ya gabar 'yan jam'iyyar shugaban kwamitin riko na apc gwamna mai malabu ne ya ce tsarin shugaba buhari zai ci gaba da bawa jam'iyyar nasara saboda ganin bayan apc yana da wuya ganin bayan shugaba muhammadu buhari yana da wuya saboda idan ka duba kowane mutum yanzu a najeriya ya san cewar zai iya bacci da mishari baya tunanin ana zaluntansa a wani wuri saboda duk hanyoyin zaluncin da kofofin an rufe me mai taimaka shugaban kan tallafa al'umma barista ismail ahmed ke cewa ne gaskiya kalubale ne babba a ce za mu shiga zaɓe babu wannan bawan allah a ciki amma daɗinta insha allah inda rai da lafiya zai mana kamfen ya shiga ya fita ita kuma jam'iyya ta sai da kanta akan yadda ta tafiyar da gwamnati mu kuma mu gyara jam'iyya yadda 'yan jam'iyya za su ji cewa jam'iyyar tasu ce ba ta wasu bane ba kuma shi ma dama ai abin da yake so ya bari kenan wasiyar da yake so ya bari ga jam'iyyar apc ya zama cewa yau ko babu muhammadu buhari jam'iyyar apc za ta tsaya da kafanta kan matsayin shi ya zo eh ya shige mata gaba amma duk da haka yau ta tsaya da kanta kamar yadda kowane uba yake so wata rana tun yana ciyar da ɗansa ya zama wata rana ɗansa zai sa hannu ya ciyar da shi inda rai da lafiya saboda haka wannan akwai kalubale in ka tsaya ka duba abin da gaske amma kuma insha Allah muna sa ran cewa za mu yi wa jam'iyya garan bawul ɗin da in Allah ya so ya yadda ko da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gama wa'adin mulkin sa in Allah ya so ya yadda za mu iya cin zabe daidai lokacin da ake binciken Ibrahim Magu sai ga wasu zarge-zarge ta mutan magu na fito fitowa da ke nuna ko dai ja ya faɗo ja bai ɗauka ba amma bayanai na ɓoye za su iya fitowa fili. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Nasiru ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Instagram da Twitter. Ga Aishatu da ci gaban labaran duniya. Wani da ake zargin ɗan ƙungiyar Islama da aka kama a ƙasar Mali zai gurfana a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a Hague bisa tuhumar aikata laifuka da suka hada da laifukan yaƙi da na cin zarafin ɗan adam. An kama Alhassan aka Abdul Aziz aka Muhammad aka Mahmud ne a shekara ta 2018 a Mali inda aka ce yana ɗaya daga cikin ƙusoshin rundunar Ansar din masu kare aƙida wata ƙungiyar 'yan bindiga da ta yi mulkin arewacin Mali kusan na shekara guda a shekara ta 2012. masu gabatar da karan na zargin alhassan da haddasa laifuka da dama da suka hada da azabtarwa fyaɗe cin zarafi da sauran manyan laifuka babban mai gabatar da kara a kotun ta icc fatu bensuda ta ce ana kuma zargin alhassan na daga cikin waɗanda suka lalata wurare da kayayyakin tarihi kamar gumaka inda suka yi kunnen kashi da gargaɗin da eric tsan sakataren tsarin mulki da harkokin cikin gida ya yi inda sakataren tsarin mulki da harkokin cikin gida ya yi game da karan tsaye da hakan zai iya yi wa dokar tsaron kasar wata sanarwa da ofishin hulɗa da jama'a da ke wakiltar gwamnatin china a hong kong ya fitar a jiya litinin ya bayyana zaben na fidda gwani a matsayin tsokana ce ga tsarin gudanar da zaben kasar sanarwar ta soki kokarin masu masu shirya zaben musamman ma da ɗanɗan rajin demokradiyya benny tai da cewa kokari ne na kwace mulki a hong Hong Kong don ƙoƙarin kafa salon juyin juya hali na Hong Kong da ke da lakabin Color Revolution. Ana amfani da kalamin ne wajen bayyana shahararren tarzoma a duniya da ke kawo juyin mulki. 'yan rajin demokradiyya sun faɗi cewa manufar tsaye da 'yan takarar a zaben na watan satumba zai ba su rinjaye a majalisar dokoki wanda zai hana zartar da kasafin kuɗi da wasu muhimman ƙudurori lamarin da kuma zai tilasta wa shugaba Karin Lam ajiye mulki. A gaida Aishatu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Daga batun makomar yaƙi da fusara a Najeriya sai kuma na taɓarɓarewar yanayin tsaro a arewacin Najeriya, inda a baya biranen Lagos da Benin na kudancin ƙasar ke kan gaba. Amma yanzu jihohin Arewa ke fama da ƙaruwar miyagun ayyuka musamman ma tsakanin matasa da ke kisa da faɗe da fashi da makami da dai sauransu. Kamar yadda ake ji kuma ake gani a kafafen yaɗa labarai kulla yomin. Galibi ana ɗora laifin kan rashin ayyukan yi da almundahanar shugabanni da taɓarɓarewar ilimi da watsi da al'ada da lalaci da shan ƙwaya da kuma kafafen sada zumunta da dai sauransu. Wasu na ganin rashin ayyukan yi ɗin shine babban musabbabi. Ganin ko da aka hana matasa a caɓa saboda cutar corona, tsoron cutar bai hana su yawon aika-aika ba musamman ma irin na sara suka. Abdulwahab Muhammad ya shirya mai wannan rahoton kan yadda al'amarin yake musamman ma a shiyar Bauchi. Matsalar ayyukan ta'addanci da ake kira sara suka da yawancin matasa masu yawon tazubar a tsakanin al'umma yana kawo nakasu ga shirin gwamnati ta fuskar tsaro da kuma walwalar jama'a. Shugaban masu rinjaya majalisar dokokin jihar Bauchi, Honorable Tijjani Muhammad Aliyu ya ce karancin jami'an tsaro da kuma rashin ayyukan yi wa matasa na daga abin da ke haddasa matasa ayyukan ta'addanci. An ka duba jami'an tsaron nan masu da yawa. kuma yawanci abubuwan kayan aiki na samu karancin su don wani lokacin suka samu patrol ma za ku taba ba man da gaskiya rashin abin yi ne domin abin tsoro ne za ka wuce ka ga gungun matasa ana zanne babu makaranta babu sana'a babu komai kawai ana zanne daga safe har dare banda hira da wannan to kuma kasan irin waɗannan abubuwa dole su rinka haifar wasu nahiyar afiya an yi magana akan acaba da banin acaba da ake hmm. kan cewa mafi yawan wanda suke wannan sana'a acaba matasa ne to yanzu gwamnati ta zo ta dakatar da wannan acaba wasu matasan da aka samu masu raunin zuciya za su iya shiga irin waɗannan halayya na social vices da sauransu hmm. shi ne bayanan da aka yi kan cewa inda matakin da za a yi gwamnati ta duba wannan lamari a masa kyakkyawan nazari a fito da tsari yadda waɗannan matasan garin hana su wannan sana'ar kuma ba za su koma yin wasu abubuwa da ba za su. Gwamnatin jihar Bauchi ta kafa dokar hana yin a ne dai a watan Afrilun wannan shekara a wani matakin kare kamuwa daga cutar COVID-19 kwamishinan kananan hukumomi na jihar bauchi abdulrazak nuhu zaki ya ce ba ko ina ne gwamnatin bauchi ta hana yin acaba ba illa manyan biranen bauchi da kuma azare ina so tabbatar maka cewa mai girma gwamnan jihar bauchi ba yana wani nufin na hana acaba a bauchi metropolis da katagul don da nufin cewa ya cutar da wai ayin acaba ba ne a'a ainihin wato wato eh, tabargaza da ainihin laifuffuka da ake yi na ainihin zubar da jini da ainihin kashe rai shi yayi yawa da yadda yadda ake kidnapping da yadda ake arobarin shi yayi yawa ainihin yasa aka ce dole a banin an samu sauki na anayin samun waki da ake samu a gefen wato lambatu ko kuma a cikin lambatu sai dai in ji cewar wani matashi ya ɗora laifin lalacewar matasa kan wuyar iyaye da kuma matasan inda ya ce akwai sana'a barjak wanda matashi zai iya yi domin dogaro da kai. sunana suleiman hassan isa ba agale ba abuja state kawai a gana a caba ba ai an ma bar mutane a wasu lokal gamman da aka ce musu su yi a caba amma kamar biranen bauchi da azare ne aka ce an hana a caba kamar maganan kuma matasa da suka fada wani irin hali iyayen yara ne na gida da iyayen yara ya kamata lalle su tashi akan su akwai sunoyi kala-kala ko kafinta yanzu kamar mu da muka zo ka same mu nan mun dogara da kanmu ne amma matsalan gurbacewan tarbiyya na yara yana kan halin iyaye ne yana kan halin iyaye ne abdulwahab muhammad amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab to kamar yadda ba a rasa ji ba a ɗaya daga cikin haɗuran motoci mafiya muni a jamhuriyar nijar wanda ya auku da daren shekaran jiya mutane akalla goma sha bakwai sun mutu kurmus baya ga waɗanda suka jikata. Wakiliyar mutamar Abari ta ci gaba da cewa. Abdu Mantau shine shugaban gundumar Taketa ya ce an yi kiran shi a lokacin da wannan hadari ya auku. Ga kuma irin bayanin da ya yi lokacin da ya isa wajen. Inda aka samu hadarin da garin Taketa kilo hudu ne ya shiga cikin komi da dan kanti mai sun da dai ni ne na ya kusa ni ne na yi wajen bantuwa da inda aka yi hadarin mota biyu ce da wata wadda ta taho daga wajen gandar kenan wajen takita da wata wadda ta taho daga wajen mata mai suka haɗu wajen ƙarfe sha na dare muka yi maka da abdua da aka yi hadarin a gabansu ya ce yawanci sun kone kurmus ba yadda za a gane su sakon da ta kone dai kurmus wanda ba ma iya gane cikin mutane wasu na cewa ai tsira yanzu suna jira ana cewa a jira ko ce gwamnan ya zo ne su ma yan uwan wanda suka rasu sun ce sai hamdala wannan ikon Allah ne alkasun ma ne saka gafa ta shi ta anga wannan ko mun faɗa Allah eh akwai matata da yaro na da goyi da suka rasu daga mai za su iya su mutuwa Najeriya eh, eh kuma da sananta mu da namu ne bangaren mutum shi ne suka mutu samun labarin wannan hadari ke da wuya gwamnan jihar da magaran isa musa da mukarrabansa suka isa wajen don gane ma idanunsu wannan al'amari suka kuma jagoranci yi wa mutum goma sha takwas ɗin da suka rasu jana'iza ya kuma isa babbar asibitin ta da magaran don yi wa mutum shidan da suka jikkata da kuma suke samun magani sannu tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Oma tushen Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da bikin noma na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, Hakilim Abdulhab Muhammad ya tattauna da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad jim kaɗan bayan da ya ƙaddamar da shirin. Gwamnan ya fara da yin ƙarin bayani kamar haka. To alhamdulillahi ko da yake akwai wannan cuta na mashako kuma ganin cewa Bauchi dai ba abin da muke na sana'a da muke ciyar da kanmu muke walwala na zamantakewa da rayuwa da ya wuce noma shi yasa muka daddage muka kawo tazara a bisa yadda masu ilimi suka ce a yi muka kaddamar da buki na noma na wannan shekara na 2020 kuma don an kaddamar da sai da taki iri-iri wani da haɗin gwiwa na manyan-manyan masu kawo taki na maroko da sauransu da kuma wanda mu muka sa wani kuɗi na asusu na musamman wanda za a dinga sayan taki ana sayarwa manoma da kuɗi da rahusa kuma muka rage kuɗin da naira ɗari biyar yadda zai kasance mutane sun samu kuma kafin mu yi wannan mun shirye-shirye iri-iri wato kuɗin da za a ɗauki taki daga nan zuwa bagoro ko zuwa zaki duk mun biya saboda ka san wato nisan nan da bagoro daban yake da nan da alkalere amma duk inda ka je za ka samu takin a haka to mun haka ne don muna so kan mu fargan jaji ya kasance da mana ta nisa wannan ciwon corona wato na mashako yana tare da mu kuma ya kasance noma ba a yi shi ba kuma a sami yunwa la'akari da aka yi da cewa kin zamani na mpk da yuriya yana da nakasu wa jikin dan adam da kuma ruwa da ƙasa ma da ake noma yana rage ƙarfin kasa wato taki da wanda muke da shi na da ya kasance kuma haɗin gwiwan kasuwan turai wato european union suka ce su ba za su dinga sayan kayan gonan 'yan najeriya ba saboda in an yi noman abin da muka noma yana ɗauke da wannan mummunan wato saura na chemical wanda aka hada na takin urea da sauransu shi yasa duk duniya ake kokari a yi noma da wani taki da ake ce masa organic wato wanda shi kaman kayan itatuwa ne aka hada da shi ba an kawo abu ne na haɗin mai wanda yake ake kira chemicals ba to mun yi magana mun yi yarjejeniya kafin wannan corona shigo na je jamus mun yi magana da turawa su duka sto dinsu a kasan jamus da kasan faransa da kasan ingila suna son kayan gona musamman ma na lambu na tumatur na letu da sauransu na afirka kuma na najeriya amma ba da su saya sai an ba da wani tambarin yarjejeniya cewa yi eh, wannan baya dauke da ba a noma shi da irin wannan taki namu ba sai an yi da organic shi yasa mu ma muka so wannan organic na miliyan kusan miliyan 100 mu fara koya mutanen mu noma don shi kansa yana bunkasa noman abinda za a samu a eka ɗaya wanda ba da wannan ba ana iya samun sa ninkin ba ninke shi yasa muke so mu fara kafin wayannan yarjejeniyar namu ya fara aiki bayan wannan ciwo ya kawar da shi insha Allah za su zo za su kawo wannan takin za su kuma nuna wa mutane na za su yi gonan gwaji bayan gonan gwaji kuma su sa mutane su dinga nomawa kuma mu mu tabbatar cewa ba a yi sama da faɗi wa manoma ba su dinga saya a wajen manoman kaga babu wani asara a ciki su za su kawo musu kayan gonan su za su kawo musu takin kuma ya kasance a filin jirgin saman na abubakar tafa faɓalewa za a dinga ɗaukar su daga nan ana kaiwan kasuwan turai to akwai abubuwa da yawa na organic farming wanda yake da amfani ko riɗi da ake da shi yanzu ba da mu sai da riɗi sai dai ta bayan gida don riɗi kawai ana samu a saya na wajen biliyan hudu a jihar bauchi wanda ake saya amma baka gani da yake shiga ke sa muke so mu bunƙasa noman yawanci wanda suke zuwa su sayi shi riɗi su yi amfani da shi mutane ne daga kudu ko kuma daga wani wurin eh, gefen najeriya ko ma daga wajen najeriya su suke cin amfani wannan insha Allah za mu kawo wani tsari yadda za a haɗin gwiwa wato kwafararci na manoma su ma za su kafa kasuwansu na kansu wanda za su daidaita kuɗin farashin abin da suke nomawa duk wannan yana cikin kundin manufanmu na noma a jihar bauchi wanda muka tsara kuma mun fara samun mutanen kasuwan turai sun yi na'am kuma sun yi la'akari cewa a jihohin najeriya mu kaɗai muka yi wannan kundi kuma mun tattauna da su kuma shirye suke su yi amfani da kuɗi gashi biyu la'adin a duniya musamman ma a wani wuri da ake cewa african exim bank wanda yake a egypt suna da biliyoyin dola wanda irin wannan abin suke so su taimaka wa talakawa har ma mun yi magana da amerika ma wanda suke so su zo su gina gidaje dubu biyu da ɗari biyar amma a karkara Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da kuma wakilin Abdulhab Muhammad sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Za fara da sakon Abubakar Kawu Girgir wanda yake cewa salam VOA Hausa. abun bakin ciki da takaici ne yadda yara da kuma matan da aka kashe mazajensu a hare-haren da 'yan bindiga suka zafafa kawai a jihar katsina ke gararan ba a cikin garuruwa a fadin jihar ba tare da samun kulawa da gwamnati ba muna kira ga gwamnati da ta dubi halin da suke ciki a tallafa musu mu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau. Ya ce VOA a Hausa, mika takardun murabus da sojojin Najeriya 356 suka yi abin tashin hankali ne ga mai hankali. don haka ya kamata gwamnati ta dinga biyan su haƙoƙinsu a kan lokaci ba tare da jinkiri ba tun abin bai kai ƙasar mu ga lahaula ba domin wallahi idan ana barin sojojin najeriya na yin murabus to ƙasar mu ba ta nisa da zama kufai wannan ita ce gaskiyar magana sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa ya allah ina roƙonka don sunayenka tsarkakaku allah kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci da ya addabe mu a ƙasar mu najeriya alfarma annabin tsira sallallahu alaihi wasallam Sako daga gaba na cewa muna taya al'ummomin duniya murnar zagayowar ranar jama'a ta duniya da aka gudanar. Wannan rana ta zo daidai lokacin da annobar coronavirus take barazana ga yawan al'umma a duniya. Ganin yadda annobar ta hallaka jama'a da dama a duniya. Da fatar Allah ya kawar muna da duk wata barazana ga rayuwar jama'a. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga alimadu admo baga tare da mainu madu baga suka ce salam murya amurka muna kira ga 'yan uwanmu matasa musamman na arewacin jihar borno da ke fama da rashin tsaro game da rashin aiki amma abin bakin ciki sai ka ga wasunmu na ta amfani da shafukansu na facebook wajen yada hotunan 'yan siyasa tare da mayabonsu alhali kuma babu wani abin da 'yan siyasan ke yi don ceto al'umman da suke wakilta ya allah ka ji kukanmu ba don halinmu ba mu na karshe ya fito daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. Ya ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Ina kira ga mutanen da ke yi wa yara ƙanana fyaɗe a ƙasar mu Najeriya da su ji tsoron Allah su yi wa kansu karatun tanatsu su daina yi wa ƙananan yara fyaɗe. Duk wanda ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba. wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ke kusantar cikewa miliyan goma sha uku a faɗin duniya, tare da waɗanda suka mutu sama da dubu ɗari biyar da saba'in amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara a safiyar yau talata kotun kolin amurka ta zartar da amincewa gwamnatin tarayya ta zartar da hukunce-hukuncen kisa a cikin shekaru goma sha bakwai inda ta yi watsi da hukuncin karamar kotu da ta yi kira da a sake nazarin ko salon aiwatar da kisan ya saba wa kariyar tsarin mulkin kasar kusan fararen hula dubu uku ne mutum goma sha shida kullum ake kashewa ko jiwa raunuka a Afghanistan a cikin watanni shidan farkon shekarar nan a cewar hukumar kula da hakkin bil'adama ta kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha sile wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Rawa ke muku fatan alheri. Wasalam.